أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga jayyan halitta nai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. su barkanmu da sake haduwa a wannan rana ta Lahadi goma sha uku ga watan Rabi'ul Akhir hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da biyar ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin da biyar Allah ya ba mu daman halarto wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi mai suna kaifa na rabbi auladana na babban malami Sheikh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a muna karatu yin karatu wannan shine karatunmu na uku ko a cikin wannan littafi mai albarka insha Allah a zaman da ta gabata mun fara karatu akan darussan da malam ya fitar ƙarƙashin waɗannan ayoyi na cikin suratul Luqman mun karanta tun daga abu na farko da malam ya faɗa har zuwa abu na goma ko mun tsaya a na goma da yake magana a kan tahrimu takabburi wal walikhtiyari filmashi haramcin girman kai da alfahari da jiji da kai a lokacin da mutum yake tafiya wadda a yau insha Allah za mu tashi a na goma sha ɗaya. Malike daga cikin abin da waɗannan ayoyi ke karantar da mu, akwai al'idalu filmashi filmashi matlubun, fala yusri'u wala yubtilu. Lokacin da mutum yake tafiya ana so a sami shi da al'idal. daidaituwa wajen tafiyan mutum mutum yana tafiya yana takawa ya zo yana tafiya tsaka-tsaki fala yusri'u wala yubqi kare rinka sauri da yawa kuma kare rinka tafiya kamar bai da lafiya ana so mutum ya zama tafiyansa tsaka-tsaki ba tafiya kamar ana binsa a guje ba ko ba tafiya kamar wanda bai da lafiya isasshe a jikinsa ba na musulunci bai yadda mana da mu zama ragwaje ba ana so duk inda aka ga musulmi a gan shi da sifa ta jarumta a gan shi da sifa ta ta jarumta kar a ga musulmi da sifata wannan an gan shi za a rena shi haka ake so mutum musulmi ya zama to haka wajen tafiyarsa iya gane haka malice abu na goma sha biyu adamu rafi sauti ziyadatan alal haja ba a so mutum ya ɗaga murya ƙari akan abin da ake da bukata na muryar tasa in na magana a tsanaki a hankali a natse wanda nake magana da shi zai riski abin da nake faɗa zai ji kuma zai fahimta to a wannan halin ba a buƙatar kuma ɗaga murya har ya kai ga wanda ma ba da shi nake ba sai ya ji an gane ku kuma ku fitar da kujeran a gurin mana kun ku ta leke. ya zama to in mutum zai yi magana in ya zama ga muryar da zai yi wanda nake magana da shi zai ji to ba buƙatar sai na sake ɗaga murya na ƙara buɗe murya sama da yadda ake buƙata wannan kuskure ne me yasa yace li annahu min adati himari saboda yin hakan yana daga cikin al'ada ta jaki jaki shine yake ɗaga murya inda ba a buƙatar a ɗaga inda ba buƙatar ɗaga murya zai ɗaga. to kaga in mutum ya zama shi ma haka ɗabi'arsa take to yana yana ne da me kenan da jaki kenan an gane ku abu na ƙarshe na goma sha uku malaki al Dalu fi kulli amrin min al-umur ana so duk wani aiki da mutum zai yi wadda addini ya yadda a yi to mutum ya zama yana yi tsaka tsakatsaki kar ya tsananta ya wuce iyaka kuma kar mutum ya gaza kaiwa inda aka ce ya kai shine al-i'tidal din mutum ya zama tsakatsaki kar mutum ya kasa kaiwa inda aka ce ya kai kuma kar mutum ya je ya wuce a gane ku a wannan ke nufi kenan ba ana nufin mutum ya ƙi ya kaiwa inda aka ce ya kai bai ce an ce zama tsakatsaki a'a tsakatsaki shine bainal israfi wal gulu ya zama mutum bai wuce inda aka ce ya tsaya ba kuma bai kasa kaiwa inda aka ce ya kai ba to haka ake son ɗabi'a ta mutum a duk wani abu da aka aka umarce shi an gane ku Allah ya sa mun wannan sune ne fa'idodi da malam ya fitar ƙarƙashin waɗannan ayoyi na cikin suratu Luqman. Sai malam ya buɗe wani fasali kuma yake wasaya na bawiya muhimmatun lil auladi. Wancan ayoyi na cikin suratu Luqman wasiya ce daga Qur'ani zuwa ga ‘ya'ya. Sai malam yake ga kuma wata wasiya mai muhimmanci? Naga annabi sallallahu alaihi wa sallama zuwa ga ‘ya'ya, zuwa ga yara waɗanda aka haife su. Sai mu ji wata irin wasiya annabi sallallahu alaihi yake ma yara ƙanana. Malaiti, an ibn Abbasin radiyallahu anhuma. Yake wannan hadisin ya samo asali daga sahabi Abdullahi ɗan Abbas, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yadda a gare su, da shi Abdullahi da mahaifinsa Abbas. Ƙwada Abdullahi ɗan Abbas ya Kuntu khalfan nabiyyi sallallahu Alaihi wasallama yauman. Ya ce, Wata rana na kasance a bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi ya goya shi sun hawa abun hawa tare shi yana baya annabi sallallahu alaihi yana gaba annabi ya goya shi sai annabi sallallahu alaihi fa qala shi manzon Allah sallallahu alaihi yake mishi ya gulam ya kai wannan yaro ke idan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gulam ya kai wannan yaron inni uallimuka kalimat yace zan koyar da kai zan sanar da kai wasu kalmomi waɗanda a matsayinka na yaro a yanzu in ka kiyaye su to su kuma waɗannan kalmomi in ka kiyaye su yanzu za su kiyaye ka lokacin da ka girma wanne ne kalmomin yace kalma ta farko annabi sallallahu alaihi wasallam yace ihfazillaha yahfazuk ka kiyaye Allah Allah madaukakin sarki zai kiyaye ka ka kiyaye Allah Allah madaukakin sarki zai kiyaye ka malake menene ma'anan ya kiyaye Allah yace bi ma'ana imtasil awamir Allah ka rinka aikata umarnin Allah duk abin da Allah ya yi umarni ya umarce ka da ka aikata ka aikata wajtanib wahihi ka nisanci abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya hana ya haramta in kai wannan to shine ka kiyaye Allah in Allah ya ce yi sai ki yi in Allah ya ce bari sai sai ki bari in kika yi haka to kin kiyaye Allah ke to shi kuma Allah ya hukka fi dunyaka wa akhiratik in kika yi haka sai Allah madaukakin sarki sai ya baki kariya a duniya kuma ya baki kariya a lahira a duniya Allah sai zama shine gatanki so kin zama mai biyayya zuwa ga zuwa ga Allah a lahira ma Allah sai zama shine gatan ki saboda kin zama mai biyayya zuwa ga zuwa ga Allah duk wanda kuma Allah ya zama gatan shi sai kowa ma ya ki shi ko ba haka kowa ma ya ga ma ya ki shi kamar da duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya zara hannu daga gare shi, to ko kowa ya so shi kuma ba zai mishi amfani ba. an gane to daga cikin hanyar da ke yake sa Allah madaukakin sarki ya baki kariya Allah ya zama gatanki to ya zama kina kiyaye dokar Allah abinda Allah ya ce ki zaki abinda Allah ya ce ki bari zaki bari wannan shine abu na farko kalma ta farko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma Abdullahi dan Abbas kalma ta biyu ce ihfazillaha tajidhu tujahak ka kiyaye Allah za ka samu Allah maɗaukakin sarki a gaba gare ka. Allah zai zama yana fuskantanka. Malake ma'anansa, Ihfaz hududallahi wa ra'i huquqahu tajidillaha yuwaffiquka wa yansuruk. ma'ana, in kika kiyaye iyakokin Allah, kika kiyaye dokokin Allah, duk wani abu wanda haƙƙi ne na Allah kika bai wa Allah ba ki ba wani haƙƙin Allah ba an fahimta ku Na ce haddi shine iyaka inda Allah ya sa ce to anan zaki tsaya to kar ki tsallake an gane ku sannan duk abin da ya zama haƙƙin Allah ne ki bar ma Allah kayan shi kar ki dauki haƙƙin Allah ki ba wani haka ba za ki zama mushrika ba ke. ko ba za ki da canfi ba ba za ki da boka ba ba za ki da subbu ba ba za ki da duba ba ba za ki da lissafin taurari ba ko da sauransu asa akwai wasu wanda su bokaye ne amma sai ce maka wasu malaman lissafi Eh lissafi suke yi amma lissafi na bokanci za ga sun ije abu a gabansu da ƙasa irin yadda 'yan duba suke yi amma sai ce maka wani lissafi suke yi da shi lissafi ne na bokanci to wanda suka yarda da su suka je sai a ce a ba bokanci za a miki ba ke lissafi za a miki kila wani ne ya zo yana neman auren ki sai a miki lissafi sai ga to da tauraron ki da tauraron ki shi za su haɗu ko ba za su haɗu ba za ce to tauraron ki ma'i ne shi kuma tauraron shi nari ne ya wuta da ruwa ba su haɗu a Sai a ce to auren nan ba zai yiwu ba Sau da wuta da ruwa ba su haɗuwa kaji makareci ko a ga a'a turabi ne da ma'i eh to za su haɗu saboda ai ruwa da ƙasa suna haɗuwa ko ko a ce hawa'i ne da turabi to wai su kuma sai su wai kuma dan renin wazo ce wasu ma wai ba boka ya bane wai lissafi suke lissafi ne amma na yan wuta sai zama kaga haƙƙin Allah ne ki baki zaɓi akan abin da yake so ki sai kika ɗauki zaɓin kika ba wani kin ga baki kiyaye haƙoƙin Allah ba ko kin shirka kin shirka ko a magana a magana ma mutane suna ɗaukan haƙƙin Allah su ba wani akwai wanda rantsuwa zai ce ce na rantse da annabi akwai masu cewa ai kuma shirka ne shirka ne ko na rantse da Ka'aba wani mai ce ya rantse da kabarin baban shi to kabarin babanka nan banza za a rantsa da kabarin babanka ne wani kuma ya dauki al'ada irin na arna ya ce i swear with my life sai ya dora hannu a kai to life din naka ya amfani waye wannan duka shirka ne ba a rantsuwa da kowa cewa sai Allah wannan haƙƙin Allah ne shi kadai haƙƙin Allah ne shi kadai ko wajen aiki mutum sai ya yi kyauta sai ce na baka saboda annabi to annabi yana bada lada ne ba barwa saboda annabi ana barwa saboda Allah shi kadai ko mutum zai roƙo ya miki dan Allah dan annabi ba zan baki bai so da kin shirka dan Allah shi kadai yake yin abu ba a yi dan annabi sannan bai da ladan da zai ba ko yana da shi zai da shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan saƙon Allah ne ana yi ma Allah biyayya ne bisa hanyar da shi ya karantar ba shi ake bauta ba ana bautan waye Allah ne ba da sai na Abubakar ya faɗa kenan ran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ba ko man kana minkum ya'budu Allah man kana minkum abudu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي la yamut shi duk wanda a cikin ku yana bautan annabi ne to annabi ya bar duniya kaga zai daina bautan kenan shi amma kuma duk wanda yake bauta Allah yake bauta to shi Allah rayayye ne baya mutuwa sai ka zaba wanne kake yi an fahimta ku to wannan kaga duk wannan nau'i na daukan haƙƙin Allah a ba wani wanda ba Allah ba to in mutum ya kiyaye wannan dukkan haƙƙin Allah ya ba Allah bai ɗauki hakkin Allah ya ba wani ba to sai ka samu Allah maɗaukakin sarki ya ta tajidillaha yuwaffiquka wa yansuruk sai ki samu Allah maɗaukakin sarki sai ci gaba da datar da ki baki dacewa a duk abin da kike son ki aikata sai Allah ya ci gaba da baki kariya ya ci gaba da baki nasara a dukkan al'amuranki amma in baki haka ba to Allah maɗaukakin sarki ba zai kula da ke ba. Sai abu na uku, da Annabi sallasan ya faɗa masa ya ce, "Iza sa'alta fas'alillah, wa iza sta'anta fasta'in billah." Idan za ki addu'a za ki roƙo, to ki roƙi Allah. Karki ɗaga hannu za ki addu'a ki kira wani wanda ba Allah ba. idan za ki nemi taimako za ki nemi agaji ki nemi taimako da agaji a wajen Allah kar ki nemi agajin mutum a abin da babu wanda ya isa ya sai Allah an gane ku akwai lokacin da ake nemi agajin mutum abin da zai iya yi abin da Allah ya ba shi daman ya yi kuma Allah ya yarda a nima a gurin shi ko zaki da Allah taimaka min da bayro ɗinkin yi rubutu kin san in tana da baron za ta iya baki ko ba ka bani. na Allah mai komin abincin da Allah taimaka min ki in aza wannan nan a kaina ai mutum ki san mutum zai iya yi ko amma kina kefi sai abun tsoro ya kama ki ko sai ki kwalla ihu ki kira ta ita da take nasara sai ki taimake ni to me kika yi kenan shirka kenan za ta iya taimakon ki daga nasara ke kina kefi ba za ta iya ba don kina so ki ba ta ki yi ikirarin kamar tana da wani iko sama da ikon da Allah ya ba ta ke wanda da yawa daga cikin masu bautan shehunnai abin da suke yi kenan shehu ma wani ya mutu sama da shekara ɗari biyu. Kila ƙasan da ya cinye shi ma ya manta ya ci wani kamar shi. amma zai faɗi sai kira sunan shi yana neman sa'a a kasuwa zai kira sunan shi ya ce shi ne ya bashi sa'a a kasuwa yana neman aihuwa zai kira shi yana so ya ci jarabawa zai kira shi me yasa sai baka dalilai irin dalilan da mushrikan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake su wata ga bayar to da ai waɗanda mushrikan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake su ba su yadda akwai Allah ba ne A sun san akwai Allah sun yadda akwai Allah Qur'ani ya faɗa mana sun san akwai Allah sun san Allah shi ne ya halitta sun san Allah shi ne yake biyan bukata wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah haka Allah ya faɗa in Allah ce inda zaka tambaye su wa halitta sammai da kasai za su yi maka Allah ne in ka tambaye su wa ke saukar da ruwa daga sama yake fitar da tsirrai za su yi maka Allah ne wake jujjuya al'amura daga rani a shiga damuna dare ya zama yini yini ya zama dare za su yi maka Allah ne sun yadda akwai Allah sun yadda Allah ne ke yi tamam me yasa suke shirka Allah ya ce mana sun ce ma abuduhum illa yuqarribuna ila Allah zulfa sun ce suna kiran gumaka ne da su gumakan ne su kai su wajen Allah shine abin da suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake su aka kashe waɗanda ba su musulunta wanda suka musulunta aka karfi tubansu to sai mutum yau shi ma wai shi musulmi amma ya ije wani shirgege wani ƙatu ko yana da rai ko ya mutu wai shi ma ya da cewa shi ba zai in zai addu'a ba zai kira Allah ba sai zai faɗa ma wannan wannan ne ya faɗa ma Allah to me bambancin shi ga wayancan dan Allah akwai bambanci iri ɗaya ne to kuma wa'incan ma sun ci shi wayancan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaƙe su sun fi shi so da su in sun shiga cikin matsala in sun shiga cikin damuwa to ba sa shirka suna koma su bauta wa Allah ne shi kadai wa idza raki fil fulki da'aw Allah mukhlisina haka Allah ya faɗa in suka shiga jirgin ruwa igiyar ruwa ta taso jirgin ruwa na tangal-tangal zai faɗi ga gunkin a jakansu ba su kiran gunkin suna koma kuma su kira Allah ne direct sai in Allah ya kukutar da su sun dawo gida kuma sai su koma su wai su maguncin godiya shi ya gode ma Allah kama ga waɗanda su kuma suke shirka a yau su lokacin da mutum ke shiga cikin matsala ne ma yake shirka gwanda ai wanda can da su kuma yau kuma shi kuma wannan nan fa yana kiran kanshi musulmi kuma in ka taimake shi ka ce mishi wai ka faɗa min saboda ya tuna ya tuba ka ce yanzu fa abin da kake nan fa kai fa ka zama arne fa sai ce ka zage shi sai ce ka kafirta musulmi wai ka taimake shi ne wasu saboda kar ya mutu da tunanin shi musulmi ne sai ka taimake sai ka faɗa mai saboda sai ya tuba ba ya kamata taimaka godiya ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abdullahi dan Abbas idza sa'alta fas'alillah wa idza ta'anta fasta'in billah in zaki addu'a zaki roƙo ki roƙi Allah in zaki ni taimako ki nemi taimakon Allah malike ma'ana إذا طلبت الإعانة على أمر من أمور الدنيا والآخرة إذا كك بكاتي ونتيمكو أتشون الأمر من دنيا والآخرة فاستعن بالله تكرمي تيمكو ونن أبو أوجان الله لا سيما ما لتي مسمى في الأمور التي لا يقدر عليها غير الله مسمى أبو وندباب وندكي دئيكو أكي إنبا الله akwai abubuwan da Allah shi ne mai yi amma kuma ya sanya sababi a hannun ɗan adam misali ko misali za ki je makaranta a za ki ce ba ba na kuɗin goyi ko ko ba haka bane amma waye baki in Allah ya ga dama sai ya hana baban mu ga yadda za ki samu ko ba haka bane Allah ne ya bayar amma ya sanya ya danka sababin a hannun wa babanki in ya ga dama kuma sai ki je ki tare yana bacci shi kuma yana bacci ba a tashi shi in kika jira shi kuma zaki lace zaki sha bulala haka zaki kamo hanya so dai Allah bai ga dama a ranan a baki kuɗin ba a yana faruwa ku akwai wani lokacin muna ƙanana suna zaune tare da wani malamin mu a shi malam sani suna zaune a kofar shagon shi ne yana sai da agogo ne lokacin sai suka siya gyada suna ci mu mun zo karatu a wajen shi suna cin gyada da abokanai shi haka sai gyadan ya rage kwaya biyu ne in ba na kuskure ba sai abokin sai ya kwace a hannun shi sai ce wallahi ni zan ci wannan yace ce insha Allah ga gyada a hannuna yace kace insha Allah yaki ya bara gyadan da ya bare irin jefa gyada a baki din nan yana jefa ta ce da ki hakorin shi sai ta dawo tana faduwa sai kaza ya dauka wallahi yana yana jefa ta ce da ki hakorin shi ta dawo tana faduwa sai kaza ta dauka to zai bi kaza ya kwace gyada ne shi a tunanin shi ai ga gyadan a hannun shi kuma hannun zai sa a baki ne nesa ya ce insha Allah nesa ya ce insha Allah akwai labari da muka karanta a littafin muqala'a na primary na wani wani wani bawan Allah kullu abin da zai shi sai ci zai ce zai yi yi sai ta ce ka ce insha Allah sai ya ki wata rana zai tafiya yake mata gobe da safe zan yi tafiya Ta ce ka ce insha Allah za ka yi tafiya yace da Allah ki kyale mutane wani insha Allah ki da bai karewa wace gari ya tashi gama kin tsaki mata na tafi tace ka ce na tafi insha Allah ya mata tsaki ya fita yana fita bayan gari ya haɗu da ‘yan fashi, suka masa dukan tsiya, suka kwace komai shi. cikin dare sai ta jana ƙwaƙwasa kofa tafiyan bai yiwu ba. Wane ne ya ce, Ana zauje tuki, insha Allah. <laughs> Waye ya ce, Ni ne mijinki, insha Allah. <laughs> yau mijin ma sai dai ya ƙara da insha Allah yanzu ya ga uwar bari ko ba haka ba ne? sa komai ki nemi taimako a wajen Allah shi ɗan adam ɗan adam sababi ne kawai kuma Allah bai ga dama ya zama sababi ba zai zama ba duk yadda kika kai kika so wallahi ba zai zama ba saka ki nima ki nima a wajen Allah an gane ku sai ma kashi ka il marad kamar warkewan rashin lafiya ki nemi Allah ne ya warkar da ki annabi ibrahim ai ya faɗa ko Allah ya ba mu labari wa idza maritu fa huwa yashfi in ne rashin lafiya Allah maɗaukakin sarki shine zai warkar da ni ba mai warkarwa sai Allah shi yasa zaki sha magani ki gagara warkewa wani ya sha wannan maganin ya warke wani kuma ya ɗauki wannan maganin ya sha ta zama sanadiyar mutuwan shi baya faruwa a ce maganin da na sha kenan na warke fa shi kuma yana sha sai ciwon ta wuce nan sai zama shine sanadiyar mutum to da asalin warkewa yana hannun waye Allah ne maganin sababi ne kawai Allah ya sa sababi ne shi yasa wanda bai sha maganin ba ma yana warkewa ya karatunmu da na tafsiri na na da muka yi mun karanta hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko waɗanda za su shiga aljanna babu hisabi ba kowane sun zo da direct entry ne daga cikin sufofin su ne duk rashin lafiya ba ka shan magani duk tsananin ciwo ta ciwon ma bawan Allah ne Allah ne ya aiko shi ya gama aikin shi zai tafi kuma Allah zai tafi don aikokin sha maganin ba maganin bane ke sa ya tafi Malai ce kaman warkewa daga rashin lafiya wa talabin risk da neman arziki babu mai bayarwa sai Allah Allah ne mai bada arziki ba wuce ma ya ce zafin nima baya kawo samu ko don da zafin nima na kawo samu da yaron aiki ba zai koma shi yake ce da mai gidan shi ba amma yana faruwa shi ya koya mishi aiki ila ma in za in zai lissafin yaran da ya koya mishi aiki ya koya musu aiki ila wannan ya kai na ɗari amma yanzu kuma shi ne ke rike da shi a ce arziki Allah ne ke baro daga wanda bai koyi firamare ba amma ya ɗauki masu digiri yana biyan salari ranar juma'a a kutuba malai ba da labarin yana a kutuba yana magana akan abu irin wannan ya ba da labarin wani da ya sani ko firamari bai taɓa yi ba firamare bai taɓa yi ba amma a gini ginin gida tun daga architectural design kai tun daga surveying survey na filin a yi survey a auna da abubuwan da ake aunawa a yi site plan a yi designing na irin ginin structure da ake so a yi har a gama ba abin da ya yi kuma ƙarya ne ya yi wani professional ya zo ya ce wai ba yi daidai ba abu ɗaya ne baya yi shine wayarin shi kuma waya din ikon Allah ya ce ya ta ya gagar iyawa kuma shi ko firamare bai yi ba ko firamare bai yi ba da daga Allah ne to aka yin kika ce za ki nima a wajen wani wanda ba Allah ba Za ki wahala ne kawai kuma Allah ba za ki samu ba malai ce wa talabir ris, malai ce fahiya mimma qtassa Allah biha wahdahu waɗannan suna daga cikin da. Allah maɗaukakin sarki ya keɓance kansa da shi shi kaɗai, bai ba wani ikon yi ba, saka karki nema a wajen wani wanda ba Allah ba. Wasiya ta hudu da Nabi sallallahu alaihi wa Ibn Abbas yace wa'lam alam, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس كسني inda al'umma gaba ɗaya za su haɗu da nufin su amfanar da kai da wani abu, su samun maka wani abu na amfani, to Allah ba su isa su baka wani amfani ba sai face abinda Allah madaukakin sarki ya rubuta zaka samu haka inda duk mutane duk al'ummar duniya za su haɗu da nufin wai su cutar da kai da wani abu walla ba abin da za su iya cutar da kai da shi face abin da dama Allah ya riga ya kaddara zai same ka mala yace al-imanu bil qadari alladhi katabahu Allahu 'ala al-insani khairihi wa sharrihi wannan yana magana akan imani kenan da kaddara wanda Allah madaukakin sarki ya rubuta akan bawa alkhairinsa da sa kamar da Bahaushe ke cewa kaddara ta riga fata ku don da ka kai da fatan abu in ba shi bane kaddaran ki sai da gare ki hakura sai dai in dama imanin ki da kaddara bai yi ƙarfi ba sai dai ki kare da faɗa da mutane da tunanin wane ne ya hana ni ai da ba don wane ba da na samu walla wane nan bai isa ba to to to wa ya haife shi da har zai isa ya hana ki abin da Allah ya kaddara za ki samu a'a ba ki samu ba saboda ba shi a kaddaran ki ne ba shi a kaddaran ki ne inda kuma yana kaddaran ki ko kowa ya hana Allah ya kin samu wallahi sai kin samu Allah ya samu dace abu na biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf alqaluma da aka rubuta ƙaddara da su an riga an gama rubutun an ɗage alkalami. sannan shafukan da aka rubuta da tawadan ya riga ya bushe ba daman a share Saka ba abin da zai same ki sai abin da dama Allah ya sa aka rubuta zai same ki. Ba abin da zai kubuce miki sai abin da dama Allah maɗaukakin sarki ya kaddara ba za ki samu. Malaki at-tawakkulu ala Allah ma'al akhdhi bil asbab yana nuna mana dogaro ga Allah tare da ruko da sabubban dogaro ga Allah din. Yace saboda me? Di ƙaulin rasuli sallallahu alaihi wa sallam so da faɗan da manzon Allah Sallasan ya faɗa lissafi bin Nafa ga wani ma'abocin ta'abuwa, ma'abocin raƙumi. Wani ne ya zo Annabi sallallahu alaihi wa sallam a masallaci akan raƙuminsa. Da ya ya sauka akan raƙumin ya shiga wajen yamma Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiga inda Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Da ya shiga. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi to raqumin naka fa ka bar ma wani sai ce na dogara ga Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aqilha wa tawakkal yace je ka daura raqumin sai kai dogara ga Allah ka daure sai kai me sai ka dogara ga Allah to haka haka ake so ga dan adam ka dogara ga Allah kuma ka yi riko da sabubba sababi wanda shari'a yadda ai riko da shi an fahimta ko ba za ki ce kaga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam mana ba za ki yanzu ba za ki kama ki sa hannun ki kama waya naked waya yace ah, in Allah bai sa yanzu shokin zai kama ni ba zai kama ni sai dama Allah ya sa zai kama ki shi sa za ki kama a ki riko da sababi abubuwan da Allah madaukakin sarki ya yadda su zama protective abun nan means ki ai ki riko da su sai kuma ki dogara ga Allah ki yadda cewa kuma waɗannan ba su din bane za su kare ki sai Allah ya ga dama me ki samu kariya an fahimta ku yawa kar ki shiga mota a ce motan fa ba burki kuma ba hon, ki ce Allah zai kare a gyara burkin a gyara hon, in an taka burkin ya kaba sai a ce to bismillah sai a kama hanya eh sababi ne na na na na samun kariya daga hadari mota ya zama yana da burki amma ko ba burkin bane yake hana hatsarin ko to da ko motocin da suka fi kowanne burki kuma suka yi ne suka yi hatsari amma dai Allah ya ce a gyara burkin shine biyayya ga Allah tawakkalin biyayya ga Allah ne ruko da sababin ita ma biyayya ce zuwa ga Allah an gane ko Allah ya sa mun gane wasiya ta shida annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma abdullahi dan abbas ihfazillah tajidhu amamak ta'arraf ila allah fi ar ya'rifka fi shidda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta'arraf ila allah ka san allah ka saba da allah ka samu kusanci zuwa ga Allah fi raqa'i a lokacin da kike cikin walwala kike cikin jin daɗi lokacin da yake tunanin baki da damuwan komai ki gyara alaƙan da ke tsakaninki da Allah in kika yi haka ka fi shidda lokacin da kika shiga cikin tsanani da damuwa shi kuma Allah maɗaukakin sarki sai waiwaye ki an fahimta a akwai lokacin da zaki ji kawai ke kamar an baki komai a duniyar nan ko ba haka ba to ko a wannan halin ki gyara kusancin da ke tsakaninki da Allah maɗaukakin sarki. To in kika shiga cikin damuwa, to ko ba ki ɗaga hannu kin ce ya Allah taimake ni ba, Allah zai kawo agaji. An fahimta ku? Ce ma yin ta'arraf ila Allah fi raqa'i ya'rifka fi shidda. Malite ma'ana ai haddi huquq Allah wan nasi waqtar raqa'i yunjika waqtar shidda. ai ki rinka sauke duk wani haƙƙin Allah da duk wani haƙƙin mutane in kika sauke haƙƙin Allah kuma ki sauke haƙƙin mutane an gane ku duk mutanen da kike mu'amala da su suna da haƙƙi a kanki kamar yadda shi ma Allah yake da haƙƙi a kanki haƙƙin Allah shine farko sai kuma haƙƙin mutane akwai lokacin da haƙƙin Allah ne amma Allah ya hana kiki in zai shiga haƙƙin mutane misali ƙiyamun laili haƙƙin waye haƙƙin Allah ne ko sai zama amma in lokacin da zaki ƙiyamun laili ba yadda za ki yi ƙiyamun laili sai kin hana wani mara lafiya da ake da bukatan yi bacci yin ƙiyamun lailin ki zai hana shi yin bacci yalla ce to na yafe miki a wannan saboda haƙƙin wannan bawan bawan nawa ko kuma a ba zai ba zai hana shi ba in kika yi karatun kasa-kasa? kuma kila ke zaki takura in kika yi karatun ka Allah ya ce eh ki kasa kasa abin shi ina so to da in kika daga muryar zai shiga haƙƙin wani daga cikin bayina to ina son shi haka to in kika sauke haƙƙin Allah da haƙƙin mutane lokacin da ke cikin walwala kike cikin jin daɗi to lokacin da yake shiga cikin matsala yunjikillah sai Allah madaukakin sarki sai ya tsamar da ki sai ya cece ki daga wannan tsanani da kika shiga an fahimta ku kaga wanwan kenan Allah ya sa mun gani abu na bakwai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma Abdullahi dan Abbas yake wa'alam ka sani annama afaka lam yakul li yusibaka ka sani cewa duk abin da ka nema ka rasa to dama can Allah maɗaukakin sarki bai tsara cewa naka bane ba za ka samu ba dama duk yadda kika kai da kokarin ki tun da kika kai rasa to dama ba naki bane dama ba naki bane wa ma asabaka lam yakun li duk abin da kuma kika ga kin nima kin samu to dama can Allah maɗaukakin sarki bai rubuta waninki bane zai samu dama naki ne shi yasa kika nema kika ne kika samu amma kika nema kika rasa to dama ba naki bane na wannan wanda ya samu ne a lokacin da ke kuma kika ne kika rasa ki zargi kowa karki zargi kowa karki ta gaba da kowa karki ce saboda wane ne kika rasa kaza da kaza da kaso da ka ba ke ba ita dama Allah bai rubuta naki bane in ita akwai wani abu da ta yi na sabon Allah na tare da Allah Ubangijinta, amma ke kin san cewa da naki ne, to na bahaushe ne ko ana ha maza ha mata sai kin samu. ce ma'ana, idza mana Allahu shay'an falan sila ilaika wa idza faka Allahu shay'an a yamna'hu ahadun. ce ma'ana in Allah maɗaukakin sarki ya hana ki wani abu to babu yadda za yi wannan abun ya riske ki. haka kuma in Allah maɗaukakin sarki ya baki to babu yadda za a yi wani ya iya hana ki wannan abu an fahimta ku saka wannan abu ne mai mahimmanci da ya kamata mu dasa ma ƴaƴan mutum suna kanana shi yasa mala ta ya kawo ababin nasiha da ake ma yara ababin nasiha da ake ma yara wasiya ta takwas ya ce anna an-nasra ma'a as-sabr ya kai Abdullahi dan Abbas ka sani cewa dukkan nasara yana tare da haƙuri duk wanda ke ga yayi nasara ne ya haƙuri ne duk wanda bai da haƙuri bai taɓa yin nasara bai taba yin nasara amma in kika yi haƙuri to a kwana a tashi sai dai ki bada sabaru kana sai dai ki bada labari sai dai ki bada labari wata baiwan Allah ta zo tana mun kamar a waya ne ma tana mun korafi akan ita tana ganin mijinsu baya yana musu rashin adalci su biyu ne kaza kaza kaza kaza kuma tana training za ta haƙura da auren da ta gama na ce ban goyi baya ko kaɗan to a cikin maganar da nake faɗa mata nake nuna mata rashin dacewan kar ta haƙura da auren sai ke bata labarin wani abu da ya faru da ni ba wai labari wata bayan Allah ta rasu ita ma wanda aka ba da labarin akan da ta rasu su ma kishiyoyi ne su biyu da amarya da uwar gida sai maman amaryan take ce mu tace Ali nace na'am wance ‘yar aljanna ce, maman amaryar ta ce ke mu uwar gidan ‘yar aljanna ce. Maman amaryar ne ba, take ce mu uwar gidan ‘yar aljanna ce, sai na ce hajiya insha Allah ta ce Ali ta ce na ce na ba ku ne ka ce mana in mutum ya haƙuri da miji ɗan aljanna ne ba na ce eh, ta ce to ya kaji miji ‘yar aljanna ce. Ita karance mata insha Allah kawai. kamar ko ba a faɗa ba ta samu wannan nasarar sanadiyar ne haƙuri. tun da ga yi nasara ya haƙuri ne shi sa manzo ce wa alam annan nasara ma'asar dukkan wata nasara sai kai za ka ci nasara yasa duk abin da kika sa a gaba mai kyau kina so ki cimma matukar challenge da kike samu wajen cimma wannan abun ba raba kike da Allah ba to ki haƙuri ki haƙuri karki karki canza Malaminmu suna faɗa mana akwai ɗan malamin mu ɗan Bangladesh Dr. Abdulrahman al da yana mana karatu akan focusing akan manufa yace in kana so kai ka cimma manufanka to ka rinka focus irin na eagle ko kuma na zaki yace eagle in yana so ya kai yayi farauta ai ba sai ya sauka a ruwa kafin yake laluban kifin da zai daukawa ba sai ya sauka a ƙasa duk yake laluban dan akuya ko kaza da zai dauka ya tafi da shi ba a'a tun daga saman yake auna kifin can nake son na dauka to in ya auna sai abin da malaman entrepreneurship ke kira SWOT analysis ya duba strength ɗin shi da weaknesses ɗin shi da opportunities ɗin shi da threats ɗin shi duka ya gama aunawa ya duba surrounding ɗin ya tabbatar cewa wannan kifin ba an ije bane a matsayin trap na a kama shi duka sai yayi wannan aunawa. Dukun sai fara sai fara saukowa suka ce lokacin da yake saukowa gudun da yake wajen ya kai zuwa ga kifin yana gudu ne wanda inda za a auna da gudun moto yana gudun over 80 something kilometers ne per hour ba ƙaramin gudu yake zuwa ba kuma in ya kama hanya yana zuwa sai tarar da wani kifi kusa da shi ba wannan kifin da ya auna ba zai kama ba ba zai kama ba shi wancan da shi ya gama mata target ita zai kai in ya je ya kama sai ta kubuce mishi ba zai koma ya kama wani zai koma ne sake shafin target shi yasa ake cewa mikiya baki baki saukan banza kin taba ganin mikiyan kuma ya sauka bai dauka ba so da sai ya gama setting in kuma ya kama hanya to babu obstacle to haka shi ma zaki yake yi shi ma zaki yana aunawa sai ya gama targetin in dabbobi sun kai ɗari shi ba ɗarin yake kallo ba guda ɗayan da zai yi farauta a kan shi yake kallo yasa ko irin fim da ake na animal kingdom ai za ga yana bin dabba wasu sun yi gefe gefe amma ba ruwan shi za ga guda ɗayan ne yake bi ita ya hango tun daga nisa ita ce ajali ya faɗa mata saka duk wanda ke gefen nan ba ruwan shi da su shi ma yana gudu kusan sama da gudun da wannan miƙiyan ke zuwa wajen abin farautar shi ma irin gudun da yake kenan kuma in ya gama bi bai kama ba ai za ga ce ya koma gefe ya zauna ba zai bi sauran kowa ba zai numfasa tuku shi sake setting target to haka ake yi so duk abin da yake so ki samu nasara a kai ki haƙuri ki setting target ɗinki da kyau ki nemi taimakon Allah to komai daren daɗewa ko wannan alkhairin bai faru a kanki ba to sai ya faru a zira'i akwai wani malami ɗan ƙasan Ghana yana da Allah ya mishi baiwa yaran shi a duniya ‘ya'ya uku kaɗai ya haifa. Duka ‘ya'ya uku, dukansu karatun Ƙur'ani sai da ce musu gangaran. To sun iya karatun Ƙur'ani da duka ruwayoyi ashirin gaba ɗaya sun iya. a yanzu biyu so rasu. shi baban yana da rai ɗayan shine chief imam na rundunar sojojin Ghana gaba ɗaya ya rasu bai daɗe da rasuwa ba ɗayan yana Madina ya rasu ɗayan kuma yanzu haka babban limami ne a America a Texas Ukasha kanani, sunan shi Sheikh Ukasha Kanami to sai ake tambayan baban ya aka yi a cibin wannan goldin akan ƴaƴansa sai ce tun da ya tashi ba shi da buri kamar ya haddace Qur'ani amma har ya tsufa bai iya haddace Qur'ani sai zama kullum yace to in Allah da tun da shi bai yi ba to zuri'arsa sai sun yi wannan target din da ya targetin akan shi da bai yi ba shine targetin ma ƴaƴan shi kuma bai mutu ba sai da Allah ya nuna mishi ayan nashi to kaga yayi hakuri da ya ga da ce to shikenan kawai da Allah fita harkan su to shikenan haka za ta fita harkan abun to ki ruba ce tun yana matashi tun kace ya aure amma bai hakura ba har ƴaƴan dan su ƴaƴan Allah kada su kansu ga ce su yi lissafin waɗanda suka haddace Qur'ani a hannunsu ba su san adadin su ba su san adadin su shi ukasha da muke magana a Allah ta'ala ana cewa a Europe gaba ɗaya ba malamin da ya fitar da mahaddatan Qur'ani kamar shi kuma har yanzu yana ta Allah ya sa mu gani saka annan nasra ma'a sabr duk wata nasara yana tare da haƙuri Allah ya sa mu gani ana za mu tsaya a yau insha Allah ta'ala abin da muka fara daidai Allah ya ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan shari na duniya da lahira wallahu ta'ala a'lam ah, akwai tambaya guda ɗaya na satin da ya wuce da ce sai yau tambayoyin suna da suna da ɗan nauyi a rubutu ba su da yawa amma gaskiya masu nauyi ne yasa na iji assalamu alaikum malam tambayanta ta farko take cewa shin duka annabawan Allah sun taɓa jin muryan Allah? Kaga tambaya ne ke bukatan a natsu a bincika a yi bincike. Yasa sai a ije su. Gaskiya ba dukansu ba ne. Ba dukansu ba ne. Annabawan Allah waɗanda ya tabbata sun ji muryan Allah guda uku ne. annabi Adam alaihi salam wanda Allah ya halicce shi da hannunsa ko bayan annabi Adam alaihi salam sai annabi Musa shi biyo baya bayan annabi Musa sai annabi Muhammad shi da yaje har fadan Allah ne an gane ku waɗannan su ne wallahu a'lam tambaya ta biyu take cewa menene a jikin kare da har aka haramta a taba a taba shi me a jikin shi da yasa aka haramta taba shi gaskiya Allah madaukakin sarki haka ya shar'anta mana mu yi mu'amala wasu ya halatta mana mu'amala da su sai haramta mana mu'amala da su kuma shi Allah madaukakin sarki la yusalu amma yaf'alu wa hum yus'alun ba a tuhuman Allah akan abun da yayi amma shi yana tuhuman kowa so shi ya halitta kowa shi yasa ma muka zama musulmai ai shine muna mika wuya ne inda ya tabbata Allah ne ya hana ba ta ko da ko mun san hikiman ko ba mu san hikiman ba za mu yadda kuma za mu yi imani kuma za mu yi aiki an gane ku wallahu a'lam saraka ba wani abu bane a jikin karan ko kaza ko kaza ko kaza hukunci ne na Allah haka Allah yake so a yi tambayanta ta uku take cewa shin idan mutum ya shiga aljanna ko ba aljannatul firdaus ba shin zai iya ganin Allah in dai har dan aljanna ne in dai har dan aljanna ne kuma yana cikin aljanna zai ga Allah Koda da matsayin shi ne matsayi mafi kasa a aljanna zai ga Allah an gane ku haka ba wai wanda ke cikin aljannatul firdausi bane kuma karki tunanin cewa ke ba za ki shiga aljannatul firdausi ba zai nuna kamar irin tafi da ran nan shi yasa take tunanin to in su ba su shiga ba mu dai muna sa ran firdausi ne insha Allah eh annabi sallallahu alaihi wasallam umarnin da ya mana kenan idza sa'altumullah aljanna fas'aluhu firdaus annabi ce in za ku roki Allah aljanna ku roke shi firdausi kar ki taba addu'a ki ce ko Allah ba na aljanna a Allah ba na aljannatul firdaus kan kololuwa muna kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam sai tambayanta ta hudu take cewa a ah, shin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya taɓa barin wani abu na hotonsa da za a gani a gane oke ga hoton annabi a'a ai zuwa lokacin su babu hoto sai dai gunki ko zane da hannu kuma duka annabi sallallahu ya hana da gina gunki da zana hoto mutum ya zana wani abu da mai rai ko ya gina wani abu mai wannan ɗabi'an yana daga cikin waɗanda suka fi kowa azaba a filin alkiyama haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce za a ta musu azaba a ce sai sun sanya ma abin da suka zana na rai to za su iya ne kaga akwai akwai aiki ke to kaga abin da ya hana kuma ya faɗi ga azaba mai kaga ba za a mishi ba shi kuma ba za a mishi ba shi kuma Saka ba wani wanda ya taba ganin hoton annabi sallallahu alaihi wasallam. To da ma babu hoton. Wallahu a'lam. Na'am? An ɗauke wuta. Ku tayar mana da abin nan. Wannan take cewa, Assalamu alaikum malam. Ah. wani wai wani ne yake cewa babu wasu abu da ake kira aljanu wai aljanu ƙarya ne sai dai shi ne dai makaryaci wanda ya faɗa haka amma cikin alkurani ma akwai suratul jinn ya to suran ƙarya kenan ko ba haka ba kuma suratul jinnin labarin wa yake mu? kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallama annabin mutane ne kadai annabin mutane da waye mutane da aljanu ne ai saka wanda yace wani yana daga cikin aqida aqida ce aqida ce akwai wanda ba su yarda da musamman masu masu masu masu masu aqidan atheism waɗanda su suke ganin duk wani abu ma da duk wani abu da baka gani ko baka taba to ba shi to su har Allah ma sun ce babu ya aka ya ka samu duniya suka ce ko wasu condensations ne na wasu na wasu chemicals suka harhaɗu bayan sun gama haɗuwa kuma aka samu wani force force ɗin sai ya fashe sai suka yi bomb sai duniya ta rabu aka samu sama da ƙasa To aka samu mutane a duniya suka ce ko wasu halittu ne su ma wasu chemical ne suka hada daga nan aka samu su F aka samu su kai transforming zuwa su homo habilis zuwa homo erectus homo sapien aka zo aka samu mutane kawai na aka ci da rayuwa scientist kenan wasu kabilu kuma daban-daban suna da nasu tunanin wayanda aka yi aka samu abun nan ko wannan ana koyarwa tun a junior secondary school ai tun a junior secondary school ake koyar da wannan belief scientific belief waye waye waye waye da sauransu so su ba su ma yadda akwai Allah ba ko duniyar ta yi kanta ne kawai ko ta ga kanta ne ko ta ga kanta ne don haka wannan ai in yazo zai magana da kai sai ka ce je in ka warke daga haukan sai ka zo mu ko ba ka ce ka ce a kai shi psychiatrist in ya warke tukun sai zo ku tattauna to amma wannan maganan banza ne saka aljanu halittu ne na Allah bayi ne na Allah kuma suna nan aljanu suna nan ah, sha nan take cewa wai kuma ana cewa babu wani mutum da Allah ya masa baiwar magana da aljanu wannan ma ƙarya ne annabi sallallahu alaihi wasallama yana ma aljanu wa'azi qur'ani ya bamu labari ko wa isarafna ilayka nafaran min aljin yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu kuma yau da gobe ma ya nuna hakan na faruwa abu ne wanda yau da gobe ma ya karyata wannan maganar qur'ani ya karyata sunna ya karyata yau da gobe ya karyata aljanu kuma Allah ya musu bai wanda suna iya rikida su zama duk abin da suka iya suka ga daman su zama a cikin su akwai mutanen kirki akwai mutanen wa anna minna salihuna wa minna duna kunna tsara'iqa qaidada na'am wa go sara na'am mayu wai mayu wai a wannan bokaye ne ba wani abu shi mai ba wani abu shi mai ta tsafi ne da bokanci kin gane ku mai ta tsafi ne da bokanci kuma da aljanun ne ake tsafin da bokanci kin gane ku to duk wani wanda wai gashi shi maye ne aboka ne matsafi ne tsafi ne ke da bokanci kuma yana amfani da aljanu su biya masa sa bisa sharuɗin da muka mun karanta a baya ku? yawwa kuma babu wanda aljanun zai masa haka ya zama armi sai ya da ya bar musulunci kin gane ku wallahu a'lam wanda suke cewa assalamu alaikum bayan an yi sallar juma'a mutum na iya yin nafila raka'a biyu a nan inda ya yi sallah annabi sallallahu alaihi yana yin nafila bayan sallar juma'a amma yana bambantawa in a masallaci ne yana yin raka'a biyu amma in bai a masallaci ba sai da ya je gida yana yin raka'a hudu saka mutum ya juma'a zai yi nafila amma ka'idan sharaɗin shine dole yayi wani abu wanda zai raba tsakanin sallan juma'an da zikirin da yayi na bayan sallan juma'an da kuma wannan nafilan kila yayi magana da wasu ko yayi wani aiki wanda yake wani yanzu ya gama sallan juma'a ya gama zikirin tukun sai yayi nafilan ba yana idar da juma'an kuma ya tashi a kabbata nafilan tambayar ta sai malam idan liman ya fara hudu ba mutum na iya yin nafila kafin ya zauna eh zai iya yin nafila kafin ya zauna in a cikin masallaci yake amma wanda ya zo juma'a amma sai samu daga haraba zuwa waje to ko liman bai fara huduwa babu nafila a kansa ai nafilan ba nafilan da ake kafin sallan juma'a ba nafilan juma'a ba ne. nafilan gaida masallaci ne nafilan gaida masallaci kuma yana kan wanda ya shiga masallaci ne an gane ku amma wanda bai samu shiga cikin masallaci ba ya zo masallaci ya riga ya shiga to zai shimfiɗa abin sallansa ne kawai ya zauna ya jira a yi hudu ba a yi tara sallah a tashi a yi sallah an gane ku haka wanda ba cikin masallaci samu ba ko da liman baya hudu ba ma ba zai yi ba zai yi nafila ba wannan tambayan da aka rubuta yau sai a guri kuma sai na duba su karatu na gaba insha Allah ta'ala sai mu sai mu karanta Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah